alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun ta kwaru kuna wacce ku sani da Fati Slow Motion. Na zo ne akan wayansu 'yan maganganu ta takaitattu. Wata jarumar kani ta samu wani yaro tana san shi. Ba wai an ce ko haramun ba ne a musulunci ma ba haramun ba ne amma tun da kin girma ya kamata a ce ki san cewan kin girma dalilin da ya sa na faɗa haka kin zo kin tsaye yara kin ce su ya gaya miki yana son ki ko baya son ki ba ka yi ba ya zo kuma ya faɗi gaskiya kuma kin zo kin haushi yanzu ta inda kike shiga ba ta nan kike fita ba wannan ba daidai ba ne abin da ya sa na ce miki ba daidai ba ne a matsayinki na jaruma ko da dai a ce kina kamar uwa ne kika ga yaro kina son shi idan baki taka wannan rol ɗin ba na san cewa kamar irin a ce yara ƙanana haka sun taka irin wannan rol ɗin in ya bulle da su hanya mai kyau aikin gani da idaninki in bai bulle da su hanya mai kyau ba aikin gani da idaninki amma amma matsayinki kamar yadda kike babba kike uwa a kani wata don ni kaina kin yi mun uwa a kani kin yi mun uwa a kani kuma har gobe ma uwa ce a gurina yadda kike fitowa a ta da har gobe ma ina kallon ki a matsayin uwa ne so ni ina ga wannan bai kamata ba a matsayin ki na uwa kamar wannan yaron ma kin haife shi amma ba wai haramtaccen abu ba ne bai haramta ba amma yadda kike ma yaron bai kamata a ce ki masa haka ba ki yi haƙuri ya haƙuri tunda har ya kai ga cewan kin tutsiye shi kin ce <coughs> sai ya gaya miki gaskiya yana son ki ko baya son ki shi kuma sai ya ga a matsayinki na babba baki wannan baki tunani ba kika yi irin wannan shi kuma kin ga har yasa kika zubar da mutuncin ki a idan shi ya fito ya ce baya son ki ba haka na so ba ma kuma ni gaskiya da na sani da kuma na san hakan za ta faru da zan iya taimaka miki da waɗansu shawarwari bai kamata a ci kamar yadda kika zauna da shi kina ta hidimta masa sai ki ci gaba da hidimta masa haka har ki cusa masa abin a cikin zuciyarsa shi da kanshi ma za zan so a ce shi ya furta da kanki da kanshi ya ce yana son ki amma ni ba haka ta haka na so ki biyo mai ba amma ga shi nan yanzu ya zo ya ce baya son ki da na zo na ji abin ban ji daɗin shi ba ina dai mai baki shawara ni ba wai zan hana ki bane saboda abin da kika yi niyya bai isa in hana ki ba amma a nan gaba ko da kin ƙara samun yaron kamar wannan ɗin dai tunda suna da yawa in kin ƙara samun haka ki san dan Allah yanda za a yi ki cusa soyayyar ki tukunna a cikin zuciyarsa kafin ki fito ki gaya mai in kin gaza haƙuri in kuma za ki iya haƙuri to kar ki fito ki nuna masa soyayya um, ki fito ki furta masa lokaci ɗaya ki fito ki a hankali a hankali a hankali a hankali babu abinda ya gagara a rayuwa ta duniya in dai matuƙa in dai hanyar gaskiya za ki bi da wannan yaron yau misali idan auren shi zaki wallahi babu wanda ya isa ya ce ba haka ba kin gane ko amma ki rinka bi a hankali a matsayinki na uwa a gare mu